Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana babba Haruna Damba Habaju Bajo ga garkuwar kungiyar muryar talakareshin jihar Gombe. To alhamdulillahi ala kulli hali. Ina so in yi amfani da wannan dama domin kira ga 'yan uwana matasa cewa mu kasance masu jajircewa wajen aikata nagartattun ayyuka a wannan wata kamar karatun alkur'ani da yi wa ƙasarmu addu'o'i da kuma yi wa 'yan uwanmu addu'o'i da kuma taimakon junanmu da kuma ziyarce-ziyarce domin kuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce allah yana ninkawa duk mai azumi da ya aikata ayyukan alkhairai lada don haka kada mu yi ƙasa a gwiwa kada mu bari wannan garaba ta wuce mu Allah ya ba mu sa'a Allah kuma ya taimaka na gode bawo hausa a mu da haka da fatan kowa yana cikin koshin lafiya domin mai magana suna na musa ilu inusa ni mutumin nijar ne amma yana zama yanzu a ƙasar libya cikin birnin tripoli da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya to gaskiya batu game da kafofin sada labarai ta hanyar da ta dace ba wanda matasa yanzu ake yi to gaskiya shawo kan wani abun a tunani da akwai dai hanyoyi kamar da zuwa hudu ta yadda ya kamata a da farko dai gaskiya su ma'aifan yara san ta inda suke amfani da wayar da take hannunsu ta inda suke shiga ko ta inda suke fita ta yaushe suke amfani da ita cikin dare ko cikin rana na biyu kenan na uku shine malamai su tashi su yi wa'azi a faɗakar da illa da take cikin a na biyu kai malamai su faɗar cikin illar abin da ke cikin illa take cikin wannan kafa da labarai na uku kuma malamai su yi wa'azi a wazantar da jama'a inda su take cikin wannan mai matukar jan hankalin matasa na hudu ne kuma an bi komi da yi ba to kawai abin da yi a ala a dace hanyar sa da kawai labarin kawai na gani dai ta inda shawarar da na biyu Allah ubangiji ya samu gane kuma Allah ubangiji ya kare kiyawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum shashin Hausa na BOA na muku fatan alkhairi da fatan Allah ya taimaka muku wajen gudanar da aikinku da faɗar gaskiya ko mai ɗacinta. A matsayin na ɗan Najeriya ni dai ba na goyon bayan wannan ƙarin farashin man da za a yi na Naira biyar. Da wanne in Najeriya za su ji? Za su ji da tsadar rayuwa ne ko ko za su ji da tsadar abin hawa? ya kamata 'yan majalisunmu su dinga tunanin ta ko me za su yi ya kamata su dinga duba baya kuma su dinga barwa kansu tarihin da za a dinga tunawa da su wannan shine sakona ga shashin hausa na boa da fatan za ku isar da wannan sakonawa da kanan jos musa hudu adam rikos jos na gode allah saka da alheri manta ana tare ne da dandalin VOA kai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.